Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta tabbatar da cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shigo jihar Niger har ma sun kwace wasu garuruwa daga hannun mahukunta a jihar Niger. Dama dai tun a baya an sha yayata jita-jitar cewa Ƙungiyar ta Boko Haram ta kafa sansani a jihar Niger mai makwabtaka da birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yanzu dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ne da kansa ya bayar da tabbacin shigowar mayakan kungiyar ta Boko Haram a jihar Niger. Yan Boko Haram sun matsa mu kasan shiroro da munya sun kwace su matan sun kore mutane da ƙauyuka sama da ƙauyuka bakwai ko takwas ba kowa sun kafa tutan su saboda haka suna nima su mai da wajen ya zama gari masu kamar yadda suka yi a Zambiza. Kuma na yi kira ga gwamnatin tarayya wannan magana ba na magana ba na jihar Niger kawai wannan magana da ya shafi Najeriya. Zambiza da suke ciki shekara shekara na yakan su ba yi nasara ba in suka tsaya a nan me kuma zai faru daga Zambiza zuwa Abuja kila kilomita ɗin rufi ne amma daga nan za mu awa biyu suna cikin abuja. to shi ma dai wani shugaban wata ƙungiyar matasa a yankin ƙaramar hukumar shiroro jibril abdullahi tafidan alawa ya ce a yanzu haka 'yan kungiyar ta Boko Haram sun kore mutane daga garuruwa na ward ko kuma gundumomi guda bakwai a yankin na ƙaramar hukumar Shororo kuma duk sun kafa tutocinsu a garuruwan. Kuma kowane lokaci suka kawo hari inda suna harbe-harbe za ka ji suna Allahu Akbar Allahu Akbar. Kaga wannan duk alamu ne na Boko Haram. Bayan haka in ka duba kusan a ce a cikin ward takwas wanda ke nan hayin riba shiroro din nan yanzu haka sun kore kusan ward bakwai kan ward ɗaya ne erana kawai ya rage yanzu haka a wannan yankin. Sun kafa tutoci ne? Eh akwai tutoci da suka kafa a wannan yankunan gaskiya. A yanzu dai a iya cewa jihar Niger ta shiga wani yanayi na kisan jama'a daga 'yan bindigar. Gama dai abinda wani ya shaida min daga yankin gulbin boka a karamar hukumar Mariga da ya nemi a saka ya sunansa. Eh suka shigo dajin daga shekaran jiya zuwa jiya suka gargada shanu sun ce kwara dubu a cikin dajin da raƙumma da jakuna suka halbe mana wajen mutum goma sha biyu. Gwamnan jihar Laijan Alhaji Abubakar Sani Bello da ke nuna alamun lamarin fa ya fi ƙarfin jihar Laijan ga abin da yake cewa. mun yi kuka ga gwamnatin tarayya mun yi zama da yan sanda mun yi zama da sojoji kuma tun ba yau ana yi amma har yanzu labarin da muke amma muna sa ran za su zo mu kai wani abu mataki mu kanmu za mu bar namu gudunmuwan a yanzu dai kusan manyan biranen jihar Niger makare suke da 'yan gudun hijira da ke tserewa daga ƙauyukansu a sakamakon hare-haren 'yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.